idan ka ga bala'in duniya ya tunkaro wa mutum kuma ya rasa mafita a rayuwarsa kada ka raba ɗaya cikin biyu ko dai bai raba da iyayensa lafiya ba ko kuma ya zalunci wani bawa mai matsayi a wurin ubangiji wani haƙƙin iyalinsa yana jefa shi cikin damuwar da baya iya fita cikinta wata mata haƙƙin mijinta da cin amanarsa tana jefa ta cikin bala'in da ba ta iya samun mafita wani haƙƙin ma'aikata yana zaluntar su da waɗanda suke ƙarƙashinsa sai Allah ya jefa mai damuwa kowanne mutum da ka sani a ciki akwai wanda Allah ya aje sirri